بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله وقال تعالى في حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ورد على من اتخذ شفعاء من دونه فقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وقال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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba a yau ashirin ga watan rabi'u thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da sha uku ga watan uku miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi na buqyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq majalisin da muke sharhin risala wato sakon da ibn taymiyyah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisinmu na hamsin da biyar a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci kuma wannan shine na ɗari da sittin da tara idan ba a manta ba ibnu taymiya yana kan gabar wato bayani akan abin da ya danganci waɗanda za a je ziyarta su a kabari da irin haƙƙin da ya kamata a ba su da haƙƙin da ba nasu ba abin da ya kamata a yi a makabarta a shar'ance da abin da bai kamata a yi ba to a baya ya gaggaya mana abubuwan da ake yi waɗanda ba su kamata ba sannan kuma ya gaya mana yadda ake yin ziyarar kabari ko makabarta a shar'ance to cikin irin abubuwan da ake yi wanda ba su dace ba akwai kiran wani Allah da neman agaji da taimako a gurinsa bayan ya rasu ya koma ga Allah neman waraka ko ɗa ko arziki ko fitar da mutum daga wata matsala ko wani abu mai kama da wannan bayan rasuwarsa wanda abin da ya kamata ya cancanta a yi masa a irin wannan yanayi shine a masa addu'a a roƙa masa Allah ba shi a roƙe shi ba wannan kuma kowane irin matsayi gare shi sawa'un yana da matsayi na annabci ne ko manzanci ko yana da matsayi na tahabban manzo Allah sallallahu alaihi ko matsayi na waliyan Allah da za su zo daga baya ko irin salihi daga cikin bayi na ubangiji abinda ya kamata a yi masa bayan rasuwarsa bayan mutuwarsa shine a yi masa addu'a a roƙa masa Allah rahama a roƙa masa gafara amma bai dace shi a roƙe shi ba bai dace shi a tambayi wani abu a wajensa ba wannan haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah kuma bai dace a ɗauka a bama wani ba to shine ibnu taymiya ya fara yi mana magana a tun daga wancan satin cikin ayoyin da ya koro waɗanda suke nuna cewa annabawa duka tun daga kan annabi adam har zuwa kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wanda shine cika makin annabawa abinda suka zo da shi shine tauhidi wannan shine al-aslu wato asali a cikin bil adama shine tauhidi shine farkon abinda Allah ta'ala ya halicci dan adam akan sa ba kamar yanda wasu masu bincike suke ganin cewa asalin dan adam shine bai san komai ba don haka bai san wani abu ibada ba bai san wani abu bauta ba maguzanci shi ne asalin dan adam to waɗanda suke irin wannan bayani su ne waɗanda ba su san abin da Allah ta'ala ya saukar wa annabawansa ba ko kuma sun sani amma sun cewa abin da Allah ya saukar a cikin littattafansa suke ganin cewa asalin ɗan adam bai san wani abu ba bai da wayewa har ma a rika ganin kamar asalin ɗan adam ma bai iya magana ba haka yake kamar bebe yake ko kurma har ma ta kai wasu su ce asalin ɗan adam ma dabba ce biri ne daga baya ya rika samun canji yana ci gaba yana rikida har ya koma mutum to kaga duk wannan magana ce ta waɗanda suke mulhidai wanda ba su ma yadda da akwai addini ba tunda dukkan addinai gaba ɗaya duk addinai gaba ɗaya ba wai addinin musulunci kadai ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a duk addinan da annabawa suka zo da shi sun tabbatar da cewa farkon halittar da Allah ya yi na dan adam shine annabi adam alaihi salam shine farkon halitta shi kuma annabi adam annabi ne na Allah don haka Allah ta'ala ya bashi shiriya kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun Allah ta'ala da ya saukar da annabi Adam da Hawwa a doron kasa sai ba su shirya ya nuna musu abin da yake daidai ya nuna musu abin da ba daidai ba ya ba su fitilar da za su haskaka rayuwarsu da ita saboda haka kaga ashe tun farkon saukar da dan adam a doron kasa an saukar da shi da abin da ke shirya ne an ce shirya to babban abin da zai shiga karkashin kalmar shirya shine tauhidi wato kadaita Allah da ɗayan tashi wajen bauta shi kaga dan adam na farko da Allah ta'ala ya saukar a doron ƙasa ya saukar da shi tare da tauhidi ne wannan shine asalin halitta da Allah ta'ala ya daga baya dan adam ya ya saki layi ya kauce wa hanya ya zame ya shiga bautar wasu abubuwa ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan da yake kawo magana daga Allah ta'ala hadisi kursi inda Allah yake cewa khalaqtu ibadi hunafa fashtalatuhum ash-shayatin wato na halicci bayina masu karkacewa barna masu karkata zuwa ga gaskiya zuwa ga tauhidi daga baya shaidanu suka zo suka batar da su shi kaga asali ubangiji yi halitta bisa kyakkyawar turba bisa kyakkyawar tafarki daga baya ne shaidan ya zo ya halaka bil'adama shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa Allah ta'ala wato alƙarni goma ashiratu ƙorun wato ƙarni goma al'umma goma tsariku goma duk sun kasance a kan tauhidi suke kafin zuwa annabi nuhu alaihi salam daga baya ne mutane suka karkace wa tauhidi Allah ya fara aiko da manzansa na farko shine annabi nuhu alaihi salam sai to kaga tun farko da Allah ta'ala ya dan adam bai bar shi haka nan ba sai da ya nuna masa shiriya ya nuna masa daidai ya nuna masa abin da ba daidai ba ya dora shi akan tauhidi to haka nan duk annabawan da suka rika zuwa suna zuwa domin su yi gyara a sanda mutane suka karkace wa tauhidi shine abin da Allah ta'ala ya nuna mana a cikin ayoyi da yawa da Ibn Taymiyyah yake kawo wasu bangarori daga cikin ayoyin wato yake kawo misali daga cikin ayoyin da Allah ta'ala ya faɗi batun cewa asali wato annabawa duka sun da tauhidi ne gaba ɗayansu sun zo da kaɗaita Allah wasu alman arsalla min kamlika min rusulina a ja'alla min dunin rahmani alihatan yi ubadun shara'a lakum ma wasa bihi nuhan wallazi a wahaina ilaika ma wasa bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu addina wa la tafarraqu fi kabura ala al mushrikina ma tad'uhum allahu allah ilai ilayhi ya sha wa yahdi ilayhi man yunib Hakanan Allah ta'ala yake ta wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah Allah ta'ala Ya yace wala laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma Allah ta'ala ya aika mata da manzo abinda manzon yake gaya mata ana ibudullah wa istanibu at-taghut ku bautawa Allah ku nisanci abinda duk ake bautawa ba Allah ba wanda shine kalmar ɗagot take nufi dukkan wani abu wanda bawa zai ƙetare zai wuce iyaka ta hanyar sa sunan shi dagut Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma Allah ya aika mata manzo kamar yadda yake faɗa wa in min ummatin illa kala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya bayyana a cikin ta a wata ayar yana cewa wali kulli qaumin hat kowace al'umma ko waɗanda mutane Allah yana tura musu mai shiryar da su mai nusantar da su ashe shekaga kowane manzo kowace al'umma Allah bai kyale ta haka nan ba sai da ya tura masa sai da ya tura musu manzo wanda shi manzon ya gaya musu abinda suke yi ba daidai bai kuma ya gaya musu abin da ya kamata su yi da suka karkace suka bintsire suka kibi to lokacin hujjar Allah ta gaskata a kansu rusulan na wa munzirin liyalla yakuna na nasi 'ala hujjatun ba da rusul wato manzanni masu gargadi ne masu bushara Don kada ya zama mutane suna da wata hujja akan Allah bayan ya aiko da manzanni wata hujja da za su gaya wa Allah laula arsalta ilaina rasulan a ayatika me ya hana Allah baka aiko mana da manzo ba dan mu bi ayoyinka to sai Allah ya katse wannan hujjar sai da dan adam ba abinda zai iya gaya wa Allah ya ce ai ya ubangiji ban sani ba ne, ba shi da wannan hujjar shi sa Allah ta'ala yake cewa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال في ضلال مبين وكلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها duk sanda aka jefa faujin wasu wata tawaga ta kafirai a cikin wutar jahannama sai masu gadin su tambaye su alam ya'tikum nazir mai gargadi bai zo muku ba aho wani ba wani mai gargadi da ya zo muku ne har kuka yi rashin dace kuka fada cikin irin wannan tarko kalu bala sai a mai gargadi eh ya zo mana mai gargadi ya zo mana fakazzabna sai muka karyata shi wa kulla ma nazzala Allahu min shai muka ce ba abinda Allah ya saukar ƙarya kuke wa Allah in antum illa fi zalalin kabir kuna dai cikin wani bata ne babba sauraka suka jefi manzannin su da bata suka kibin tafarkin su shi yasa Allah yake cewa ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا na, شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin haka ubangiji ta'ala yake cewa da aljanu da mutane yayin da suka aka jefa su cikin jahannama saboda kafircin su Allah eh, mala'iku su tambaye shi babu wani manzanni da suka zo muku haka kawai kuka samu kanku cikin irin wannan ah, wannan tarko suka ce a'a manzanni sun zo mana suka yi wa kansu shaida cewa su kafirai ne to wannan ita ce hujjar da ubangiji ya kafa wa dan adam bayan ya riki alkawari gare shi tun farko akwai alkawari da Allah ya karba daga dukkan wani dan adam tun muna tsatsan annabi adam alaihi salam wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين tun farko ubangiji ya riki alkawari a wajenmu ba za mu bauta wa kowa sai shi muka ce eh ba za mu bauta wa kowa ba sai kai to amma duk da haka Allah ta'ala bai bada adan akan wannan alkawarin ba in Allah ya ga dama sai kama shi da wannan alkawarin da yayi da shi tsakaninsa da shi ya ya sa hannu akai to duk da haka sai kuma Allah ya aiko masu tunatar da shi kan wannan alkawarin saboda in har ba a tunatar da shi ba ubangiji yana iya masa rangwame to tunda kai baka sani ba shikenan Allah ba zai kama ka ba ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu azabta wani ba sai mun aika masa manzo to sai Allah ya aiko manzo to kuma duk manzanni nan suka zo da hadafi daya wato da manufa guda ɗaya kuma manufa wacce ba ta da wahalar fahimta manufa ce wacce mai saukin fahimta ita ce a na'ibudullaha wa shi tsagot ku bauta wa Allah ku nisanci dukkan wani abu da ake bautawa ba Allah ba kaga wannan wani farce mai saukin fahimta ku bauta wa Allah ku bar dukkan wani abin da ake sabawa Allah ta hanyarsa duk abin da ake bautawa ake ba shi haƙƙin Allah to ku watsar da wannan ku dawo ku rike ku rike ku rike Allah shi kadai wannan ita ce ma'anar wato la ilaha illallah da daman la ilaha illallah ta kunshi bangare ne guda biyu bangaren nafiyu da bangaren isbat la ilaha sannan illallah babu abun bauta da gaskiya illallah sai Allah shi kadai la ilaha shine wajtani but tagut ana ibudullah shine illallah waɗannan bangarori guda biyu su ne suke haduwa su ake kira tauhidi wato a kore dukkan wani abin da ake bautawa a nuna rashin cancantar sa na yi masa bauta mutum ya yarda da wannan ya sakankanci ya yarda har zuci cewa babu wani abu cikin halittar Allah a sama ko a ƙasa mala'ika ko manzo ko wani mutum ko wata dabba ko wata itaciya ko wani rami ko wani wata sarkakiya ko ma menene babu wani wanda ya cancanta a yi masa bauta sai Allah sannan kuma ya yadda ya bauta wa Allah shi kadai shine la ilaha illallah ya kore bauta daga wani Allah ya tabbatarwa da Allah wannan bauta ɗin to dukkan annabawa abinda suka zo da shi da wannan shine hadafin da ya hada su shine hadafin da ya hada annabawa duka babu wani annabin da ya zo da abinda yake shirka ne babu annabin da ya koyar da da shirka sai tauhidi to lokacin da Allah yake aiko annabawa kowace al'umma Allah ya aika mata annabi za su kasu gida biyu fa man hada daga cikin su akwai waɗanda Allah yake shiryar da su sai su bi tafarkin Allah su yarda da abinda annabawa suka zo da shi wa minhum man haqqat alaihi dhalala fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana asmatul mukazzibi daga cikin su kuma akwai wanda wato bata ya cancanta a kansa to dukkan annabawa da suka zo wato akan samu waɗanda suka imani akan samu wanda ba su imani ba wani lokaci annabin ya zo sai shi kadai ne zai yarda da abin da ya zo da shi ya zama shi kadai ne wanda ya shirya ya karbi shiriyar da Allah ya bashi sauran kuma su zama sun kafirce masa wani kuma kaga waɗanda za su yadda da shi ba su mutum biyu ba ko uku wasu kuma 'yan mutane kaɗan wato sun haura mutum ɗaya kuma amma ba su da yawa 'yan kaɗan ne idan aka dubi adadin waɗanda ba su yadda da shi ba sai a ga waɗanda suka yadda da shi ɗan 'yan kaɗan ne kamar yadda Allah ta'ala da ya aiko annabi Nuhu ya zauna cikin mutanen shekara dubu ba hamsin yana musu wa'azi da salon wa'azi iri-iri ni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وتهنيوي دبن دبن كلا كلا إلي إلي ندعوا ya yi ta bi ya tattauna da su gaba ɗaya ya tattauna da su wato kowa shi kaɗai a ware kowa shi kaɗai ya gana da shi a alantu lahum wa asarartu lahum israra in yi gaya musu gaba ɗaya kowa ya ji ko kuma in yi abin asiri a asirce wannan in sami shi kaɗai gaya masa wannan ma in sami shi gida in gaya masa dare da rana haka ne ta yi in kwaɗaitar da su Allah nuna musu in sun yi imani akwai tagomashi haka Allah ba zai kyale su ba tun anan duniya za su fara ganin tagomashin imaninsu kultu safiru rabbakum inna wuka na gafara yursil sama alaikum bi wa yadirkum bi abuwalin wa banina wa yaj'allakum jannatin wa yaj'allakum anhara ka ta adam wani lokaci in ba ka gaya masa wani abu na kurkusa da zai samu ba in ka nuna masa sai an daɗe sannan zai fara cin muriyar abinda kake gaya masa sai ka ga yana ja da baya kamar ka nuna masa in yayi imanin nan tun a nan duniya zai fara zai fara morar imanin wato Allah ta'ala ba zai bar shi haka nan kawai ba tun a nan sai ya fara nuna masa amfanin imanin ya gafarta masa laifukansa da ya a baya ya dawo ba shi da wani laifi a gurin Allah wanda zai a baya an yafe masa sannan a yi masa ruwa ma manomi ne ya samu arziki ya samu amfanin noma eh, abin da amfanin gona ya samu abinci da duk shine dai abin da ake tafafatuka a ce a cika ciki a koshi yursilis sama alaikum midrara wa yamdilkum bi amwalin ya baku dukiya kuma iri iri in makiyayi ne Allah ya ba shi dukiyar eh, dabbobi ya ba shi raƙuma ya ba shi shanu ya ba shi kananan dabbobi ko kiwon kaji yake Allah ya kyautata masa a cikin kiwon nan nashi yawaita kajinsa in ma masu kwai ne su yawaita kwansu da abin duk wani abin da yake ciki na sana'a ubangiji ya sa masa albarka a cikin sana'arsa dan kasuwa ne Allah ya sa masa albarka a cikin kasuwancinsa in wani ma'aikaci ne Allah ta'ala ya sa albarka a cikin abin da yake samu na na albashi kaga cewa har ya mallaki gida ya mallaki mota ya auri mata hudu ya tafi hajji ya kai babansa da babansa Allah dai ya sa masa albarka ya samu promotion dudukum bi amwalin wa banina ya bashi 'ya'ya. zarata waɗanda za su taimaka masa lokacin da ya tsufa waje allakum jannatin waje allakum anhara ba ku gonaki zama na akwai gonaki daban-daban da Allah zai ba ku na fita ku shakata ku huta ku wataya ku yalwa ku ainihin fantama a cikinsu waje allakum jannatin waje allakum anhara ba lakum la tarduna lillahi wa qara to duk da wannan hanyoyi da annabi adam yayi ta annabi nuhu yayi ta amfani da su iri-iri na salon da'awa da dadewa da yi Allah Allah sai yake cewa fa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi ba sai 'yan kaɗan to kaga waɗanda 'yan kaɗan din sune minhum man hadallah wanda Allah ya shiryar wani kuma Allah ta'ala ya bashi mabiya masu yawa a zamaninsa kaga sun zo da yawa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an nuna min al'ummomi gabanina wato Allah ya nuna mun su kamar yadda ake nuna maka abu ta ta shasha wato ta fuskar talabijin to shi kuma haka Allah ta'ala ya dau ya kai musu ya ya nuna masa wani abin da zai faru nan gaba shi ore da ta'alayya al'umma fara'aitu nabiyyan wa ahu rajulun aw rajulani wa ra'aytu nabiyyan laysa ma'ahu ahad an nuna min al'ummomi daban-daban ga sunan waɗannan zo su ce naga wani annabin mutum ɗaya ne ko biyu tare da shi kawai wani abun nabin ma zai zo shi kaɗai ne ba kowa tare da shi to ba wani ba wanda ya imani da shi za ka ce gashi wannan ya yi imani da shi a zamaninsa wani ko mutum ɗaya ne kawai ya yi imani da shi sannan kuma sai a nuna mun wani annabi ya zo da wato wani dandazo na jama'a mai yawa sun ci hazihi ummaci shiga nan da al'umma ta kenan ce a haza musa wa ummatu ce a wannan annabi musa ne shi da al'ummarsa to sai a kuma nuna masa wata jama'a da ta ninninka wancan ce to wannan ita ce taka jama'ar to kaga a cikin kowace al'umma ana samun wanda ya shirya ana samun kuma wanda bai shirya ba kama annabi ibrahim salam duk wannan wato wahala da yayi yi aga annabi lut salam shi kadai aka faɗa cewa ya imani da shi fa amana lahu lut shi kadai aka ce ya imani da shi duk wahala da gumurzu da da ayoyi da ya nuna musu da hujjoji da ya nuna musu na aikace ma hujjoji na hankali amma sai kasance annabi lut shi ya imani da shi wa qala ta'ala fi haqqi alladhina yad'una almala'ikata wan nabiyyin haka nan Allah ta'ala yake faɗa game da waɗanda suke kiran annabawa mala'iku da annabawa suna bauta musu waɗanda suke bauta wa mala'iku da annabawa qul ad'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdura wato Allah ya ce qul kace da su id'u allazina za'amtum min duni ku kirawo waɗanda kuke riya cewa su ma alloli ne ba Allah ba ku kirawo su fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila ba su ba yaye muku wata cuta ba za ta sauka ku wala tahwila ko ma su mallaki canza mata wato su canza ta su juyar da ita ulaika allazina yad'una waɗannan da suke bautawa suke kiransu yabtaguna ila rabbihim alwasilata kuma suna neman tsani ne zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu to su da su waye yafi kusa wa yarjuna rahmatahu suna fatan rahmar samun rahmar Allah wa yakhafuna azabahu suna kuma jin tsoron azabar Allah inna azab rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta kasance wani abu ne abun gujewa wato Allah ta'ala yake gaya ma waɗanda suke bauta ma wasu ba Allah ba waɗanda aka bautawa ba Allah ba iri biyu ne akwai waɗanda aka bautawa ba Allah ba suka ji daɗin abin da aka yi musu na bauta watakila ma su suka kiran mutane zuwa ga bauta kawunan su suka rika jawo mutane su bauta musu kamar irin su fir'auna ma'alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin da za ku bauta ba ba ni ba ana rabbukumul a'la ni ne babban abin ba ubangijinku to kaga irin su su fir'auna a kowane zamani a kowane lokaci su suke kiran mutane akan su zo su bauta musu a tare da waɗannan akwai gumaka waɗanda ba sa ji ba sa gani ba su da hankali jamadat ne ba sa ji ba sa gani wasu abubuwa ne dai da Allah daskararren abubuwa ne da Allah ya halitta duwatsu ne ko itatuwa ne ko wani tako ne yumbu ne da aka kwaba aka gunki da shi su ma waɗannan suna nan za ka haɗa su da waɗancan saboda dukkaninsu waɗancan su suka yi kira zuwa ga bauta musu waɗannan kuma daman can jamadad ne su babu wani abu a kansu na lada ko na alhaki sai kuma bangare na biyu sune waɗanda su kuma salihai ne bayan Allah ne nagari akwai a cikin mala'iku waɗanda aka mai da alloli ba Allah ba akwai annabawa da aka rika bauta musu ba Allah ba akwai salihai salihan bayi waɗanda mutanensu suka rika bauta musu ba Allah ba a cikin mala'iku akwai waɗanda aka bauta wa kamar ah, kuffaru quraish ko mushriku quraish kaga abin da suke cewa waɗannan gumakan da suke bautawa suna nufin mala'iku mala'iku kuma 'ya'yan Allah ne mata suna kamun kafa da su ne dan su samun musu wato alfarma a wajen mahaifinsu ma na abu da hun illa liƙarribu ila ilallahi zulfa muna ba da ba da wani abu ya sa muke bauta musu ba sai dan su matsar da mu kusa da Allah akwai kuma waɗanda suka wa suka wa annabawa kamar waɗanda suka riƙe Uzairu suka ce ibnullah da wanda suka ce masihu ibnullah suka bauta annabi Isa alaihi salam akwai waɗanda suka bauta wa duwar watsu da gumaka da sauransu duk wannan akwai su to waɗanda suka bauta wa waɗancan abubuwan da suka kirawo kansu alloli ba Allah ba da kuma da kuma duwatsun da aka bauta da aka bauta ba Allah ba waɗannan in Allah ya tashi da su da masu bautar su duka zai hada tarkata su a jefa su ta jahannama innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ku da abin da kuke bauta wa duk kiraren wutar jahannama ne ubangije tattara su duka da su da abin bautar nasu biya watsa cikin wuta to waɗannan su ne waɗanda suka yadda da bautar da ake musu sai kuma waɗanda su kuma aka bauta musu ba tare da sun yadda a bauta musu ba abinda su suka koyar a rayuwarsu tauhidi ne amma kuma an samu suna bauta musu kamar mala'iku da waɗanda suka bauta musu kamar annabawa da waɗanda suka bauta musu to kaga anan Allah ta'ala zai kama waɗanda suka yi bautar amma ba zai kama annabawan ba tunda su ba su suka ce a bauta musu ba su abinda ma suka koyar shine a bauta wa Allah shi kadai kamar yadda Allah ta'ala ya wa annabi Isa sallallahu ya Isa Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kunt qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la ma fi nafsika innaka anta allamu al-ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi wannan shine mahallu shahid ma kultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu rabbi wa rabbakum wato ni ban gaya musu wani abu ba sai abin da ka umarce ni in gaya musu shine ku bauta wa Allah shine ubangiji na shine ubangijinku wannan shine abin da annabi Isa alayhi salam ya koyar ita ce aqidar musulmi musulmi sun yi imani cewa annabi Isa alayhi salam bai ce shi Allah bane bai kuma ce abauta masa ba bai ce shi ubangiji bane cewa ya abauta wa Allah Allah din nan shine su shine ubangijinsa to kaga anan Allah ta'ala ya tashi ba zai kama annabi Isa da abinda suka yi ba illa iyaka dai a kafa musu hujja su san cewa abinda suka bauta wa dinnan bai cancanci bauta ba suka bauta mishi kuma ba shi ya kira su zuwa ga bautarsa ba to shine Allah ta'ala yake faɗa dangane da su mala'iku da annabawa waɗanda aka bauta musu ba Allah ba yake faɗar cewa matsayinsu a gurin Allah su ma bayan Allah ne ba su kai matsayin Allah ba su ma bayan Allah ne su ma kuma neman kusanci suke da Allah su ma kuma bauta wa Allah suke su ma kuma da'a suke wa Allah su ma kuma tsani suke yi zuwa ga Allah da abin da yake na da'a su ma kansu gata suke a junansu kowa yana so ya ga shi ne kan gaba kowa yana so ya ga ya yi fintinkau a wajen da'a ga Allah da wajen bauta masa innahum kanu yusari'una fil khairati wa na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in su ma tsere suke yi wajen su bauta wa Allah kowa so yake ya gama shine a gaba saboda haka su a karan kansu ba su taɓa yin da'awar uluhiyya ba suka ce su alloli ne abinda ma aikace suka nuna su ma bayan Allah ne su ma so suke su samu su matsa kusa da Allah ɗin Allah ɗin ya ba su wata fada ta musamman abinda suka suka yi kenan su ma kuma rahamar Allah suke so su samu kuma su ma azabar Allah suke jin tsoro to kaga ku kun kirawo su kuna bauta musu su kuma ba Allah suke bauta maimakon ku ma ku irin abinda suka rika yi ku kwaikwaye su wajen bautawa Allah da yin tsirere ne a tsakanin ku wajen samun kusanci da Allah sai ya kasance maimakon haka ko kuna bauta musu da cewa ba su ce ku bauta musu ba shine Allah ta'ala ya ce qulil allazina za'amtum min dunihi ku kirawo waɗannan da kuka cewa su ne abin bautar ku su kuma zan masu taimaka muku abinda za ku samu su za su ba ku in ku rasa su suka hana ku don haka a gurin za ku nema to ku kirawo su ku nema a gurinsu. su fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ba su da iko su yaye muku wata cuta wato wani abin ki da zai same ku ba su da iko su kawar muku da shi wala tahwila ba su da iko su juyar da shi bakon ya same ku ya samu wani ko ya samu makiyan ko su juyar da abin da yake rashin lafiya ne ko ma lafiya ba za su iya ba ko su juyar da abin da ke talauci ne zuwa wadata ko fari su juyar da shi ya zama damana mai albarka ba za su iya ba don haka ba su da wannan ikon a hannunsu la yamlikuna kashfad durri ankum in ya sauka in ya same ku ba za su iya wato yaye muku shi ba wala tahwila ko kuma yazo zai same ku Allah ya kaddara abin zai same ku ba za su iya canza masa hanya ba Allah ya yi zai samu wani canza zuwa ga wani ba za su iya ba ko zai ko ya cuta ce za ta canza ta koma lafiya ko talauci su maida shi wadata duk ba za su iya wannan ba to ashe kaga ba wani abu da suke suke iya muku har da kuke roƙon su wannan aikin Allah ne wa yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir in ya shafe ka da abin da yake cuta ne to babu mai yaye maka babu mai yaye maka wannan cutar sai shi in kuma abin da yake alkhairi ne ya same ka da shi to babu mai iya kwace wannan alherin ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsika la wa ma yursil wa ma wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih idan ubangiji ya rike alkhairi ya saki alkhairi babu wanda zai iya rike shi in ya saka maka rahama ya bude maka kofar rahama babu wanda zai iya toshe maka ita in kuma ya toshe maka babu mai iya bude maka ya buɗe maka rahamarsa sai ka same ta inda ba a zato inda ba a zato gashi dai wato ana ganin kamar ba rahama a gurin kuma sai kai Allah ya baka rahama ko ka ƙara samu iya toshe maka duba annabi Ibrahim alayhi salam a cikin wuta ubangiji ya saukar masa da bardan wa salama inda ba a zaton sanyi da aminci da kwanciyar hankali wato an jefa shi cikin wuta amma a ganin hankalinsa kwance yana da sai ba tare da fargaba ko ifa-ifa ko tashi-tashi hankali ba don ana zaton wuta ce amma shi shi salaman bardan yake ji don haka sai ya samu salama a cikin wuta Allah ta'ala ya ya saukan masa da rahamarsa to in har za a jefa mutum cikin wuta kuma Allah ya saukan masa kaga ba wanda ya isa kenan abinda Allah ya so da mutum bawa da shi na rahama ya iya ya iya raba shi da shi annabi Musa alaihi salam cikin ruwa aka jefa shi wa auhayna ila ummi Musa an irzi'i ya idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin Allah cewa uwar annabi Musa alayhi salam ta jefa shi cikin cikin teku ta jefa cikin teku jariri Allah ce ta jefa cikin teku a cikin tekun nan Allah ta'ala shi ya tarere shi ya karbe shi sannan kuma ya fita daga cikin wannan sai gashi a fadar babban makiyinsa sai gashi a cikin a cikin fadar fir'auna a nan ya girma fir'auna ya ba shi abinci ya ba shi tira ya ci da shi ya kula da shi ya kula da lafiyarsa babban makiyinsa kuma kaga idan har ya samu rahama a tsakiyar gidan abokin gabansa wanda yake neman sa ido rufe ruwa a jallo kuma a nan gurin Allah ta'ala ya saukar masa rahama aka kasa rike masa ita to kuma waye sai ya hana rahamar Allah in Allah ya so mutum da ita annabi Musa annabi annabi Yusuf alaihi salam duba fi ghayabatil jubbi aka jefa shi amma sai gashi cikin dan kankan lokaci kuma ana jefa shi kuma Allah ta'ala yana masa wahayi wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la ya'lamun ba mu la yashuru ubangiji ya masa waye a cikin gayabatul jub cikin duhun tsohuwar rijiya sannan aka fito da shi daga duhun tsohuwar rijiya sai gashi kuma a cikin kasar babban wato babban gida na milki kuma da da yake cikin duhun rijiya sai gashi ya faru kansa a cikin babban gida na mulki kuma Allah ya jefa soyayya shi a cikin zuciyar imratul aziz aka ci gaba da karrama shi Allah ya ba shi tamkini tun daga lokacin sannan kuma ya samu rahamar Allah a cikin sijin shekararsa bakwai a cikin sijin wadda haka da ya fito sai gashi ya zama ya zama babban minista ministan ma na kudi wato duk taskar daular gaba ɗaya ta koma hannunsa shi yake sarrafa taskar daular. ɗin gaba daya to saboda haka ubangiji in ya so rahama babu wanda ya isa rike ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'ar da za mu rika yi ko da yaushe Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti liman mana'ta wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd Allahumma ya ubangiji la mani alima ataita duk abinda ka bayar ba wanda ya sai hana wala wala mu'ti liman mana'ta abinda ka hana kuma babu wanda ya sai ba shi wala yanfa'u zal jadd minkal jadd duk wani mai ji da isa isarsa ba ta amfane shi ba duk abin da yake ji da shi mulki ne dukiya ne jama'a shi ko me yake ji da shi ba za ta amfane shi a gurin Allah ba Allah ya fi karfin sa wannan mumini in yana fadatta mustaqinan biha qalbuhu zai ga tasirin ta a rayuwarsa abin da yake faruwa lokacin da muke faɗa kawai bakin da yake motsawa ana da wasu haruffa amma abin baya ratsa zuciya baya jin cewa lama ne alima a tsaita din baya jin cewa lama tsaye lima mana a tsaita haka dai ya saba faɗa abin da baki kawai sautin sa yana lokacin ma da yake faɗa karshen ta yana ta yana tunanin wani abu daban wane ya mun alkawari ko zan samu ko ba zan samu ba amma gashi nan bakin sa yana lama ne alima a tsaita wala tsaye lima mana a tsaita kaga to kuma duk ita addu'a ba ta yin tasiri sai idan ta fito daga zuciya da gaske da ikhlasi wato har a ranka haka ke ji kuma ka samu yaƙini ka samu wato wani ka rika jin abin ka samu abin da mutum yake cewa confidence ka rika jin haka abin yake ba ba makawa haka yake to in to shine Allah ta'ala yake gaya musu ku kirawo su komai yana a hannuna ku in wata azaba ta in wani abu mara daɗi ya same ku kirawo su su ɗauke muku ku gani za su ɗauke muku ko kuma ku kirawo su su kawar muku da abin in ya zo samun ku ga za su iya ula'ika ne yad'una su waɗannan da kuke kira kuna neman su taimaka muku yabtaguna ula'ika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata su ma tsani suke nema zuwa ga ubangijinsu tsani anan ana nufin ibada suke yi wadda za ta kusantar da su ga Allah bautar Allah suke yi tukuru don su samu matsayin kusanci ga Allah ayyuhum aqrabu cikin su waye yafi kusa wato su kansu gasa suke a tsakanin su waye zai fi kusa da Allah wayarjuna rahmatahu suna kwadayin rahmar Allah to suna fatan su ma samu rahmar waya na azabahu suna tsoron azabar Allah wato kuma rayuwa suke yi bainar raja'i wal khawfi tsakanin fata da kwaɗayi da kuma abin da yake tsoro na azabar Allah Imamul bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud wajen tasirin wannan aya da Allah yake cewa ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilata sai yake cewa abdullahi dan abbas yake cewa wasu jama'a ne na aljanu wanda suka musulunta kafin su musuluntar ana bauta musu sai suka musulunta masu bautar tasu ba su san sun musulunta ba sai suka ci gaba da bauta musu saboda haka su can sun musulunta suna ta bautar Allah su kuma nan mutanen da suke bautar su suna ganin suna zaton cewa suna nan a matsayin dodannin su suna bautar su to shi ne Allah yake gaya musu cewa waɗannan da kuke bauta wa su sun musulunta tuni a gurin Allah suke neman suke neman rahama kuma tsoron shi suke ji ko kuma kuna nan kuna ta bautar su akwai riwaya daga Abdullahi dan Abbas da yake cewa waɗannan da Allah yake magana su ne Uzairu da Almasihu Isa alayhi salam da rana da wata duk da cewa ibn jarir tabari ya rijaya da magana ibn abbas a dan mas'ud cewa magana dan mas'ud ita ce ta rinjaye wajen fassarar wannan ayar ba magana dan abbas ba domin yake cewa domin a lokacin da wannan ayar ake magana aka ta sauka take magana akan cewa su waɗannan da kuke kira suna neman suna su Allah suke kira kuma suna neman tsari zuwa gare shi a lokacin uzairu baya duniya isa almasihu an ɗauke shi kaga ba za a ce ai suna yi ba tunda an riga an su ba sa doron ƙasa amma waɗannan aljanu su suna nan lokacin da ayar ta sauka don haka wasu daga cikin malamai sun fi karkatar da ayar zuwa ga maganar abdullahi dan masud sannan Allah ta'ala ce wala ya'murukum an tattakhidhul mala'ikata wala ya'murukum an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun wannan aya ubangiji ta'ala yana magana ga mutumin da Allah ya bashi ma kana li basharin an yutiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wama kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhudhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun Allah ta'ala yake cewa ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba ma kana li bashari ba zai taɓa yiwuwa ga wani mutum ba Don Allah ya ba shi alkitab wato ya saukan masa da littafi ya ba shi hukunci ya ba shi annabci ma kana li basharin an yi yutiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah sannan ya fito ya rika cewa mutane ku zama bayina ba Allah ba wato ku bauta mun ba Allah ba Allah ce ba zai yi wani annabi ya faɗa ka ba ba za ta taɓa yi wa wani annabi ya ce ku bauta min ba Allah ba walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa ma kuntum tadrusun abinda zai ce da su ku zama malamai masu tarbiya masu renan mutane ba su tarbiya saboda abinda ku kasance kuna koyar da mutane na littafi da kuma abinda ku kasance kuna karanta ku kanku wato abinda zai gaya musu shine su su karanta su karanta su karantar su zama masu tarbiya masu dora mutane akan hanyar Allah sune shine rabbani wanda zai wa mutane tarbiya akan hanyar Allah ya karantar da su ilimi ce to annabawa sai dai su kirawo mutanen akan su yi ilimi su karantar amma ba za su ce ku bauta mun ba Allah ba ce wala ya ku? an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaba kuma wannan annabin ba zai taba yiwa ya umarce ku da cewa ku riki mala'iku da annabawa ba iyayen giji ku mai da su waɗanda kuke ganin su ne ke ba ku suke hana ku suke muku suke ba ku lafiya ko suke saukar muku da cuta ko suke ba ku arziki ko suke shafa ku da talauci ba za su taɓa umarta ku cewa ku riƙi wani abin wani mala'ika ko wani annabi ya zama shine ubangiji ba a ya kun bil kufri ba da izantun musulmi zai umarce ku ku yi kafirci bayan kun zan musulmi kuna musulmi kuma ya dawo ya ce ku yi kafirci wato cewa a kira wani a nemi agaji a ne a shi haƙƙin rububiyya kafirci ne ku kuma ya kira ku zuwa ga musulunci ku bauta wa Allah shi kadai kada ku haɗa wanda shi to za a yi ya kira ku zuwa ga tauhidi sannan kuma daga baya ya dawo ya kira ku zuwa ga kafirci ba zai yiwu ba to kaga wannan yana nuna cewa tunda annabawa da mala'iku ba za a mai da su a ba su haƙƙin Allah ba to kaga ko ma waye bai isa ba tun ga annaba ga mala'iku su ne dai a mizanin ubangiji su ne ajin farko suke da kusa da ubangiji sama da kowa to idan al mala'iku da annabawa ba za a ba su haƙƙin Allah ba to waye kuma saboda ana ganin girmansa da mutuncinsa a ce a bashi a ɗauki haƙƙin Allah a bashi saboda kamar ibnu taymiya na cewa ku da kuke kiran ahlul baiti kuna ba su sifofin Allah ko ku je makabarta ku rika kiran su kuna neman wani abu a gurin su ba Allah na farko kun saba wa hanyar annabawa duka sannan annabawa ba su yi umarni da amayar da su ko mala'iku a ba su wannan matsayin ba to dan me za ku dauki wannan matsayin ku ba mu wasu wanda ba annabawa ba idan har mala'iku da annaba an ce kada a ba su wannan matsayi to wanda ba su kai su ba min babu aula su suka fi cancantar kada a ba su wannan annabawa kada a ba su wannan matsayi sannan wa radda alama littakaza shufa'a min dunihi ubangiji yi raddi ga waɗanda suka riki wasu masu ceto ba Allah ba fa qala Allah ta'ala ce amittakazu min dunillahi shufa'a shin ko sun riki ababan masu ceto ne ba Allah ba qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la Ka ce da su ko da kuwa waɗannan da kuka riƙe su ababen masu ceto ba Allah ba la na shay'an ba za su ba su mallaki komai ba wala yaqiluna ko ba sa ma fahimta ka ce lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba daya mulkin Allah ne shi yake da mallakar ceto duka lahu mulku samawati wal ardi abinda yake cikin sammai da abinda yake kasa duk mulkin sa ne abinda yake cikin sammai duka sawa'un halitta ce mai jiki ko ayyuka ne ko kuma maganganu ne duk mulkin Allah ne ko ne yake sama ko ƙasa na Allah ne shi kaga ba wani abu naka ba wani abu nashi ba wani abu nasu ko ne ka gani na Allah ne shi yake rabawa ya ba mu wannan ya ce ga sa wannan ga haƙƙinsa wannan ga haƙƙinsa haƙƙin da yake nashi to a bar masa kada a ɗauka a ba wani summa ilaihi turja'una sannan zuwa gare shi ne ake mayar da ku waɗanda suka yi ayyukan kwarai ya sakanka musu da kyakkyawan sakamako wannan kuma suka yi mummunan aiki su ga mummunan sakamako Allah ya kiyashe mu sannan ce wa idza zukira Allahu wahdahu wa idza zukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun idan aka ambaci Allah shi kadai sai zukatan waɗanda ba su yi imani waɗanda ba sa imani da ranar lahira sai zukatan kada bakin ciki kada da haushi wa idza zukira Allah wa idza min dunihi amma aka ambaci wasu ba Allah ba idahum yastabshiruna sai ga suna tawalwala suna farin ciki wato yadda Allah ta'ala yana fadar bambanci tsakanin zuciya mai rai zuciyar mumini da matacciyar zuciya wacce shirka ya cika ya cika abin nan don zuciya ba ta zama haka nan idan baka cika ta da girman Allah ba sai sai ta cika da girman wani ba Allah ba idan baka cika zuciyarka da tsoron Allah ba sai ta cika da tsoron wani ba Allah ba idan baka cika zuciyarka da soyayyar Allah ba sai ta cika da soyayyar wani ba Allah ba saboda haka ita zuciya ba za ta zauna haka nan fankwanta ba babu komai shi yasa mumini dole ne kullum ya yi ta ƙoƙarin ya ga cewa dukkan wani gurbi na zuciyarsa yana cika shi da imani yana cika shi da tauhidi yana cika shi da san Allah yana cika shi da ambatan Allah domin in baka zuba wannan mutu wani abu ne zai zai zo ya shiga shi yasa Allah ta'ala a kisar annabi Musa alaihi salam a yake gaya mana lokacin da mahaifiyar annabi Musa ta dauke ta jefa shi cikin cikin kudu sai zama na zuciyarta ta wofinta babu wani abu ba dan ubangiji ya cika zuciyar ba to kuma sai bakin ciki da tunanin annabi Musa ya cika zuciyarta da tsoro wanda har za ta kai mata bayyana ta fasa kwamma ta fita tana cewa kai kun gafa na fa jefa ɗana fa cikin ruwa har ma labari ya kai wa fir'auna Allah ya ce wa asbaha fu'adu ibn Musa fariga in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha li takuna min al-mu'minin sai zuciyar uwar annabi Musa ta wayi gari fanko in kadat la tubdi ta kusa iris ta ma fito ta ta fasa kwan laula an ala ba dan mun daura zuciyar ba da mai Allah ya daura zuciyar da imani shi yasa ce min minal mu'minin haka ita zuciya ba ta zama haka nan ko dai ka cika ta da imani da tsoron Allah da san Allah da san abin da Allah yake so ko ka cika ta da abin da yake kishiyar haka ne kamar yadda mai faɗa yake cewa atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa fasada fa qalban khaliyan fatamakkana wato soyayya ta same ni lokacin da ban san wata soyayya ba ta samu zuciya ta ba wani abu soyayya da ta samu gurbi kashi kenan sai ta shiga ta yi kane kane kuma ta yi ƙarfi ta yi kakatutu shi yasa ba zan iya rabuwa da ita ba da ta samu soyayyar a zuciya to ba ta samu gurbi ba to amma ta samu babu komai a ciki tana shiga shi ke da sai ta kankane ko ina da ina shi ya sa tsoro na koli Allah ake wa to in aka yi wa Allah tsoro na koli to kuma sai ga kowane tsoro kuma ya fita daga cikin zuciya Shi Bala fala kafu wa khafuni inda ma zalikum yi kawwifu auliya ahu ay auliya ahu? fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin haka nan idan soyayyar Allah ta cika zuciya to kowane abu zai zo ba zai samu gurbi a cikin zuciyar nan ba sai gwargwadon yadda yake kusa wanda yake kusa da abinda Allah yake so in abinda Allah yake so ne sai zuciyar ta so shi saboda yana san Allah Allah yana san shi in kuma abinda Allah ba so ne sai zuciyar ta kishi shi to haka zuciya take kuma duk sanda wani abu ba Allah bai shiga cikin ta kuma ita kunci take yi matsatsi take karawa takurewa take yi shi yasa Allah ya amfani da kalmar ishmi'izaz takurewa take yi sabanin san Allah da imani in yana shiga sai kuma ta rika laushi sai ga tana faɗi ta haka san Allah din ko sai ta karuwa amma in wani abu ne ba abin to kuma kunci take yi shi yasa Allah ce afaman shara Allah sadrahu للإسلام وهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وبنجي ينا حسكك زوجي أدلوك شنة تكيا تنا أم بتنسى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء to haka ubangiji yake yi wa zuciya yayin da ta kamu da cuta sai ta sai ta rika takurewa tana kunci tana ƙara matsewa in kuma imani ne shiga sai ta rika faɗi tana buɗewa tana laushi sai kuma imani ya ta karuwa sai ya ta karuwa sai ya ta karuwa amma duk wani abu sabanin wannan to fita yake zama mata to shine Allah yake cewa idza zukira Allahu, wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah nan ne za ga tasirin rashin imani idan aka ambaci Allah shi kadai ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba su yi imani akwai lahira ba sai zuciyarsu ta cika da haushi wanda Allah yake cewa idan tutla alaihim ayatina ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru munkar yakaduna yasquna lil ladina yatluna alaihim ayatina idan karanta musu ayoyi ayoyin mu sai kaga alamar bakin ciki da damuwa a fuskokin su wato sai sai ya bayyana tasirin sai ya bayyana a fuska zaka gani kai kamar mata kai maka ɗauki su kai maka wani farmaki da hari su mangare ka saboda suna jin ana faɗar ayan Allah ba za su ba wato abin da yake cikin zuciya ɗin nan sai ya yi tasiri kuma ya bayyana har a fuska kuma wani lokaci kuma har ya bayyana har ma a jikin gabbai har kaga kuma wani abu ya ya faru ko dai kaga ana a dake shi ko a kai maka mangara ko a kai maka naushi eh, ko a ce a kashe shi wato sai bayan fuskar kuma ta nuna sai kuma ka kaga kamar da Allah ke cewa idza zakarta rabbaka fil qur'an wahdahu wallau ala adbarihim nufura in ka ambaci Allah shi kadai alqur'ani sai ka ga. sun juya a guje sun bazama ba sa san ba sa san su ji abin da kake faɗa to tasirin imani a zuciya yana bayyana hakanan tasirin kafirci a zuciya shi ma shi ma zai bayyana zai bayyana a fuska zai bayyana kuma a aiki shi yasa ake cewa imani wani abu ne kamar inji ne shi yake shi yake wana wana dan adam in imani yana ratsa shi sosai kaga kuma ayyukansa suna kyau ba zai yiwu yana da imani bai nagartaccen imani kuma ka ganshi haka nan kawai baya komai baya baya ibada baya san masu ibada baya kuma a ce da imani a zuciyarsa ba zai yiwu ba shi yasa magabata na kure salafus salih suke cewa ayyuka suna cikin imani ba zai yi imani haka nan ya zama imani ne ba shi da wani motsi a cikin a cikin abin nan a cikin gaban mutum wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da zuciya cewa ala inna fil jasadi mudgha idan salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada jasad kullu ala wa hiya al qalb nabi ce akwai wata tsoka a jikin mutum idan ta gyaru to duka jiki sai ya gyaru idan ta lalace to duk jiki sai lalace ashe kaga ita ce injin da take gudanar da gaban mutum da gaɓoɓinsa na zahiri in ta yi kyau sai ga abin da gaɓoɓin za su yi koma mai kyau ne in ta lalace to dan kuma za ka ga shi ma tasirin ya bayyana a aikace ce wa idza zukira Allah wa idza zukira allazina min dunihi idza hum yastabshirun amma da an faɗi wani ba Allah ba shikenan sai ga suna walwala suna jin daɗi yayin da kake faɗa musu Allah kake faɗa musu manzan Allah kake faɗa musu gaskiya ransu sai baci sai ga sun ke fuska kawai su Allah Allah suke kai shiru ka ishe su ka dame su amma da zaka shiga wata hira daban irin wacce suke so to shikenan sai ga kuma sun saki fuska ka zama na kusa sai kuma ana ka to wani alama ce ta cewa zuciya ba ta da kyau a ce tana fifita jin wani Allah sauraron wani da abu da ya shafi wani Allah sama da abin da ya shafi Allah ta'ala don haka wannan miza ne ubangiji ta'ala ya bayar na zukata da lafiyayyar zuciya wanda ubangiji ta'ala yake cewa ita ce za ta amfani mutum a ranar gobe kiyama yau malayan fa'umarun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim lafiyayyar zuciya wanda ita ce take samun nutsuwa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب itace ambatan Allah ke sa ka ƙara samun nutsuwa mai imani kullum yana ana gaya masa Allah yana ƙara samun yana ƙara samun nutsuwa hankalinsa na ƙara kwanciya wanda ba mai imani ba ya son ya ji wannan shi yasa ubangiji yake sakan kawo muminai na kwarai da sa musu nutsuwa a cikin zukatansu saboda ya san zuciyar akan turba take kan daidai take laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba ubangiji ya san zuciyarsa zukatan sahabbai zukata ne na masu dauke da gaskiya babu munafici babu kumbiya kumbiya a ciki sai ubangiji anzala as-sakinata 'alayhim sai ya saukar musu da nutsuwa sai ke sai suka samu nutsuwa ka duba annabi da sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa anzal allahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha to haka ubangiji yake sakan kama mu'mini lokacin da zuciyarsa cike da san Allah da hararto da girman sai sakan kama masa da nutsuwa yayin da wanda kuma ba mu'mini ba kullum a cikin fargaba da firgici za ka gan shi ba ka gan shi a nitsa ba sai ka gan shi wani lokaci har ya ma kashe kansa ya rataye kansa ya sha wani abu ya mutu ka gan shi yana jin haushin kowa ga shi dai ba wanda ya yi masa amma kuma kowa haushinsa yake ji to wani alama ce ta cewa zuciyar tashi babu babu nutsuwa za mu kwana a nan sati mai zuwa insha Allah za mu dora abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala hudahum ila yawmiddin amma ba'du wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam ataya na addu'a akan cewa na bar addinin shi'a tun daga ranar shida ga wannan watan da muke ciki sanadiyar jin karatun marigayi shek Jafar Allah ya ji kanshi ya kuma kyautata bayan shi ya kara da cewa amma wallahi malam duk wanda ya kashe malam Jafar ba za mu yafe mishi ba har abada kuma ko ya tuba ya yi aikin banza in Allah ya yarda ya ce in Allah ya yarda sai ya shiga wuta ya ce tambaya ta a nan ita ce zan iya canza ma 'ya'yana sunan da na sa musu a can lokacin jahiliya? Yace akwai sunaye kamar su tabara izawaka jannatullahi lahi, bara'a su haila ya sira ne ko? ya ce zan canza su ko kuwa sun halatta in bar su kuma ya taya na addu'a da sauran dangi na su gane sunna su bar zagin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama domin da aka ce ana zagin su to wallahi gaskiya ne ana yi din na farko dai muna maka addu'a da kawo mu gaba ɗaya Allah ya ba mu sabati ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله يبا ثباتي يبا جاجر شيوا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سنة أبو نبي muna yin godiya ga wannan addu'a da kai wa marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam da kuma fatan Allah ta'ala ya bashi ya kai masa ladan shiriwa da kai ta hanyarsa wannan shi ne amfanin ka bar ayyukan kwarai a bayanka yana daga cikin sadakar jariya da za su yi ta binka wannan bayan Allah duk wani aiki da zai na alkhairi to shek Ja'far yana da kamasho a ciki a sanadiyarsa sanadiyar karantarwarsa Allah ta'ala ya haskaka zuciyarsa ya gane kurin da yake kai sannan batun waɗanda suka kashe shi wannan haƙƙi ne na bawa haƙƙin bawa ko da mutum ya tuba wani tsakanin shi da Allah abin da yawa Allah Allah zai iya yafe masa amma haƙƙin wani da ka zalunta sai an je can kuma an yi shari'a idan a can ya ce ya yafe mutum shikenan ba yadda za ka yi ba yadda za mu yi ni da kai ba yadda za mu yi ko muna so kuma masu in can ya yafe masa in kuma bai yafe masa bai nemi haƙƙinsa to kuma Allah ba zai kyale kowa ba sai ya cika kowa haƙƙinta kowace rai har dabbobi da aka cuta Allah ta'ala ce har wacce ta karya wa wata kaho a duniya sai an tsaye da su an musu hisabi to bare kuma wanda ya zubar da jinin mumini musulmi yana sallah kaga ubangiji ba zai bar wannan shari'ar ba za a yi ta kuma za a nemo wa mai haƙƙi haƙƙinsa saboda haka shi wannan tuba ba lalle tasiri ba zai yi tasiri tsakaninsa da wasu laifuka da yawa Allah ya ce ya Allah ce ya fi masa kuma hakkin da ya ɗauka na wani bawan Allah shi kuma wannan sai an je lahira saboda haka mu a nan ba za mu shiga ba mu ce sai ya shiga wuta ko ba zai shiga wuta ba wannan kuma tsakaninsa ne da ubangijinsa an gane ko sannan magana sunaye da ya yi irin su tabara irin su izawaka su jannatul lahi wannan duk ba sunaye bane da da ya kamata da ya kamata ya hagara fadlullah fadlullah zai iya zama suna haka nan suhaila suna ne ya tsara ko wanda ya tsara ba ta da wani ma'ana duk da ba ta ɗauki mummunar ma'ana ba amma kuma ba ta da wata ma'ana da za ka ce mai kyau amma bara'a waka iza waka tabara wannan ba sunaye bane da zaka basu sunaye ne irin na na rashin ilimi a buɗe ƙur'ani farkon abin da ido ya fada kansa sai a sa wa yaro saboda haka in ya fada kan izawaka sai a ce izawaka sai ya kulu eh, mal'una akwai da aka mata mal'una wa shajaratul mal'una fil qur'an to kaga izawaka magana ce ake idan mai aukuwa ta auku to ina suna anan kaga ba wani suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta canzawa mutanen da sunan su ba ba masu kan gado ya canza musu suna kamar barra ya canza sunanta ta zama zainab wace ba ɗaya bace wace ya canza sunan juwairiya ya canza sunanta ta ma barra da ake ce mata ya maida ta zainab zainab ummul masaki ita ma barra ake ce mata zainab yar yar ummu salama ita ma da barra annabi sallallahu alaihi wasallam ce bal anti zainab ko ce canza wa suna ummu jamila a jamila kai ana mata suna wani suna kamar mara daɗi annabi ce bal anti jamila to sauraka annabi ya caccanza suna abu huraira sai dai musu sunan shi abdul shams bai ce ya canza masa zuwa abdul rahman sauraka ba laifi dan mutum sunansa ba daidai yake ba in ya fahimta ya canza sunansa zuwa ga sunan da ya dacewa kuma ba sharadi ba sai ya yanka ba sharadi ba sai ya sake yanka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya canza waɗannan sunaye duk babu inda muka ji ya ce aje a yanka dabba ko ya kirawo su ya ce su je su yanka ko shi ya yanka musu da haka ba sharaɗi ba ne sai an sake yin aƙiƙa da haka sunayen da suke ɗauke da irin waɗannan ma'anoni ana canza su kuma ka sa musu sunan kulafa'ur maza ne ka sa musu sunan kulafa'ur rashidi ka sa abubakar umar usman ali kaga wannan zai ƙara ba wa su waɗanda suke kusa da kai su fahimci cewa tabbas wannan hanyar kabatta kuma yanzu ka dawo kana girmama waɗannan bayan Allah sannan matan ka sa musu sunan Aisha Hafsa Zainab sauransu wannan <clears throat> tana cewa a yi mana bayani ni da iyayena domin mu samu mafita mijina ne yake zargina akan cewa ya ganni tare da wani a cikin ɗaki kuma har ya ringa faɗa wa mutane daga baya da ya ga aurenmu yana neman lalacewa sai ya ce shi ba haka yake nufi ba malam ya aurenmu a ya aurenmu yake to zargi idan miji ya zargi matarsa da cewa ko tana yi ba daidai ba ko cikin da take da shi ba nashi ba ne in ciki ne dama layani ake yi in aka yi layani sai a abin in ba zina ce yake zarginta da shi sai layani ake yi والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من من الصادقين ونشيني آية لآني تامتا أن نسكي جيفا ما تنسل ونأفو kuma ba su da wata shaida sai kansu su ne shaida sai su sun gani ko sun tabbatar to Allah ce ga abin da za su yi shi ne rantsuwar la'ani in an yi ta shi kenan in ba a yi ba to ba cewa aure ya rabu in an yi la'ani ta je gaban alkali to kai za ka rantse eh za ta wanda ma za ta rantse kowa ya rantsuwa amma ba a yi la'ani ba ba cewa daga zargi shi kenan aure ya mutu wannan ya yi mata ah, zargi daga baya fahimci cewa ba abin nan ba ne ba ba gaskiya bane kuma har ya yayata to ana iya masa haddin kazafi domin tana da haƙƙi a yi masa haddin kazafi ya mata kazafi na shi da kansa ya yadda cewa ba gaskiya yake ba tunda har ya sauka daga kan abin da ya faɗa in kuma a magana yi ba a fahimce shi ba kuma ba karara ya fito ya ce ga shi ba yana zarginta da zina to kaga nan sai a saurari kuma tawilinsa amma dai kawai shi zargin shi kadai ba shi ne yake kashe aure ba sai an yi la'ani a wannan shi kuma yake cewa ni dai na kasance a gurin aikinmu akwai 'yan shi'a kuma kullum idan mun je ba su da abin da suke ba su da abin magana sai sukar ahlus sunna to muna tattaunawa da dama tare da su musamman game da auren mutu'a sai ya kasance yana kafa hujja da wannan ayar cewa wai auren mutu'a ya halatta kuma mutane da yawa sun amince da maganarsa inda Allah ta'ala ya ce fa mastamta'tu bihi min hunna fa'atu hunna ujurahunna farida aya ta 20 da hudu cikin suratul nisa'i wal muhsanati minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum zuwa karshen ayar to shine yace yana son karin bayani game da wannan ayar Wani ayar ba ta da alaka da auren muta aya ce da take magana akan aure da aka sani aure na gaske aure na gaske ba aure na jabu ba ba auren wucin gadi ba auren gaske ba na gangan ba ayar tun daga kan wal muhsanati minan nisa'i illa حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وأخواتكم وخالاتكم har zuwa قرشان wannan ayar aka faɗi al-muharramat minan nisa'i bin nasabi wa bisihr waɗanda walbul musahara waɗanda Allah ya haramta wa mutum ya aura saboda kusanci da suke da shi na jini tsakaninsu da matan da Allah ya haramta wa mutum ya aura saboda surukutaka bayan Allah ya gama wannan sai ce wal muhsanat minan nisa'i illa ma malakat aymanukum wal muhsanatu minan nisa'i. da matan da suke da aure macen da take da aure bai halatta mutum ya wani ya zo ya aure akan akan aurenta ba illa ma malakat aymanukum sai waɗanda sai waɗanda kuka mallaka wato kwarkwarorinku bayanku mata kitaballahi alaikum ce wannan faradin ubangiji ne da ya farlanta akan ku wa uhilla lakum ma wara'a zalikum waɗanda ba waɗannan ba an halatta muku ku aure su an tamtago bi amwalikum ku neme su da dukiyarku wato ku ba su sadaki muhsinina ghayra musafihin su zama masu katange kansu ba waɗanda suke masu zina ba fa mastamtatun bihi min hunna abinda kuka ji da dadi da su fa'atu hunna ujura hunna, to ku ba su sadakin faridatan wannan wani kaso ne ubangiji ya yanka musu wani raban ne kasan ne ubangiji ya yanka musu ku ba su kayan su kamar yadda Allah ke cewa atun nisaa sadaqatihinna nihla ay nihlatun min Allah ku ba wa mata sadakin su wani kaso ne wata kyauta ce ubangiji yace a basu shine farida wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'd farida babu laifi bayan kun basu sadakin su kuma abinda kuka yarda ku kara musu wannan kuma wani abu ne tsakaninku inna Allah kana aliman hakima lalle Allah mai cikakken sani ne kuma mai hikima ne cikin hukunce hukuncinsa sai ya ce wa mallam ya sata kum taulan an yanki almuhsanatil mu'minati fa mimma malakat aimanukum min fatayatikum almu'minati wanda duk kuma bai da ikon ya auri ƴaƴa wacce take ƴa ce ba baiwa ba to ya auri wacce take baiwa kaga duk magana da ake ta ce ce ya akwai wanda auren mutu ya fito magana ce ta yaƙi da ake gaba ɗaya kan aure sai kawai ka zo ka gun ka gutsuri wata wata wani bangare na ayar sai ka dora shi inda bai kawai da an ce fa mastamtatun bihi abinda kuka ji wanda ya auri mata ya bata sadaki ba ya halatta ya ji dadi da ita ba to me mutu'ar a ciki anan ku mutu'a da ake magana shine auren wucin gadi yayi aure akan aure ne ba wali aure ne wanda ba ba shaidu aure ne wanda dukkan hukuku na zaujiya babu kawai dai ya ganta ya bata kuɗi awa uku eh, yini ɗaya kwana uku sati ɗaya wata ɗaya shikenan in wannan lokacin ya ƙare shikenan ta ci kuɗin ta kama gabanta kuma ta nemi wani a inda aka yi maganar wannan a cikin ayar haka ba ya da alaka magana ce ta aure an faɗi ma wanda ya halatta ka aura da wanda bai halatta ka aura ba aka ce to mm, bayan waɗannan da aka haramta wa uhilla lakum ma wara'a zalikum duk waɗanda ba waɗannan ba an halatta muku ku aura aka ce ku aure su ku katange kanku ku kame kanku in kun ji daɗi da su to sadakinsu ya tabbata da kuma wannan dama ita ce shari'a duk wanda ya aure mace ta tare to ta ci sadakinta in an riga an yanka sadaki to wajibi a bata sadakinta duka in ba a yanka sadaki ba don ana yin aure ba tare da an faɗi ga kuɗin sadaki ba amma dai an yadda akwai sadaki sai ta tare to tana da sadakul misil ko da ya sake ta dole ya ba ta sadaki irin wanda ake ba wa mace kamar ta a duba irin sa'anninta kawayenta da aka yi musu aure galibin su nawa aka bayar sadaki to ita ma sai a ba ta irin wannan shine sadaqul misl to kaga wannan ita shine bayanin da Allah yake sai aka dauka aka jefa shi cikin batun mutu'a baya da alaka shi yasa ayar gaba ma ta ci gaba da cewa in baka samu 'ya mace zaka aura ba to ka aure ka aure baiwa wanda ya ce ya hukuncin mutanen da da ke cikin ƙauye a kudancin najeriya ba su samu addinin musulunci ba kuma babu wanda ya je musu da'awa suna nan suna nan suka mutu akan haka wato yaya hukuncinsu ka'ida ubangiji yana kama mutanen da aka isar musu da saƙo ne aka gaya musu musulunci gashi ga yadda yake suka kiya suka bijiri ne ma'anar wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ne ma'anar hadisi annabi sallallahu Sallama, wasallama yake cewa wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi أحد Ahadun, min الم... من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بما جئت به إلا دخل النار Babu wani. wanda zai ji labari na cikin wannan al'umma ya ji labari na sannan kuma bai imani da ni ba bai hude ni ko ba na sare face ya shiga wuta kaga annabi ce la yasma'u wanda ya ji labari na shi kaga wanda bai ji ma labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ji shi labarin a birkice wato shi dai an je an gaya masa cewa akwai wani makaryaci da yayi da awar kaza kaza kaza amma masu gaskiyar ba su je sun gaya masa gaskiyar abin ba a gurbace ya samu labarin to wannan ba a cewa ya ji labarin da'awa ta annabi sallallahu alaihi wannan al'amarin sa yana gurin ubangiji shi ya san bai zai musu wasu malamai suna cewa za su shiga cikin ahlul imtihan wanda ubangiji zai musu jarrabawa a can akai musu jarrabawa wanda ya ci jarrabawa a ce to wannan daman zai yi imani in ya je tafi aljanna wanda bai ci jarrabawa ba a tura shi inda ya cancanta amma dai karan farko ba za a ce duk yan wuta bane baka da ikon ka faɗa haka saboda da'awar ba ta ce musu ba ba a Najeriya ba a duniya akwai wurare da yawa waɗanda haka suke wasu ba sama taba jin wani abu sunan shi musulunci ba wasu kuma duk abin da ake gaya musu na musulunci a juya ake ba su shi ba a taba karanta musu abin da yake musulunci nagartacce ba wannan da akwai su a latin america din da akwai irin wanda ya ce ni ina aiki a nan katsina kuma duk bayan kwana biyar sai na tafi gida bayan kwana biyu sai in dawo in dawo nan wajen aiki na shin ya halatta in yi kasar a nan da kuma in na je gida wato ya ci tudu biyu ya ci na nan ya ci to idan iyalinsa a nan suke to ya zama ɗan katsina saboda haka in ya je can sai ya kasar in kuma iyalinsa a can ya basu to shi in ya koma can ya koma gida in yana nan zai kasar in kuma tuzuru ne bai da ma iyalin ina babarsa da babarsa suke gidansu can can da babarsa da babarsa kaga can ne kuma inda ahalinsa suke to shikenan in ya je can ya je gida sai ya cika sallah in ya dawo wurin aikinsa sai ya kasaru amma ya sani duk sanda ya shiga jam'i to wajibi ne ya cika kada ya shiga jam'i kuma ya ce nan ma kasar za a yi da shi in yayi biyu ya zauna kamar da wasu suke cewa kai biyu ka zauna liman ya kawo biyu ayi sallama da kai ko kuma ka bari sai an yi biyu sannan ka shiga bin karshe da kai wannan duk duk ya saba wa sunna abinda yake sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine in ka bi mazaunin gida ko raka'a bi ka zo ka samu ta karshe sai ka kawo bin da baka samu ba ba wai ma kana zaune kawai ka lafe a jikin gini ba ana ta sallah wai kai rakawoyin biyun farko ba naka bane <laughs> sai an zo na karshe saboda ka in ka shiga jam'i to ka cika eh? a ah, in yana da mata biyu akwai wata a can akwai wata a nan akwai akwai wurin waɗannan masu raba kafar suna nan suna can don haka ne duk inda ya je gida ne saboda haka sai sai haƙura wannan ya ce mutum yana iya sa wa ɗansa suna lut to asali lut sunan annabin Allah ne Ah, sai dai kawai harshe na na mutane ah, a larabci ana cewa liwat ko amalu qaumi lut kama mu lut muke cewa to kaga in ka sa dan ka lut a yaran da kake magana da shi sai ba da wata ma'ana daban shine dalili amma ba wai sunan ne asali bai da abin nan ba to dan gudun kada ya samu a samu rikitarwa tsakanin yaran da kake magana da shi da kuma abin da kake nufi shi yasa kaga yawanci mutane ba abin nan amma ba wai ba wai a da can kana binciken littattafai za a ga da yawa daga cikin magabata sunan suna da suna lot lot waɗannan dai su ne tambayoyi da suke hannu da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in